to yau za mu yi jawabi ne akan akwai wasu abubuwan da sai an ɗan sa su a kalmomi kamin kalmar ka ta yi kyau kuma a tabbatar kana jin faransai akwai cikin abubuwan akwai dela akwai de akwai de akwai du wannan de mai yawan mai s yana nufin abu ne mai yawa don kaga an sa de to karshen abun zai zama mai yawa ne ba mutum da ko biyu ko in ce ba mota ɗaya ba duk dai abun ne mai yawa shi na na sa wannan dai to za mu fara je mange de la salade je mange de la salade ina cin salad je mange de la salade in ka ce je mange salade kalmar bata fita ba je mange shi wanda kana gaya mai ya san kana cin salad ne amma bata yi kyau ba je de la salade je de la salade ina cin salat. je ra du ra wajen salad mun yi amfani da wannan dela la za ka haɗa su dela l da a shine za su ba da la nan kuma nan za mu yi amfani da wannan je mange du poulet je mange je mange du poulet je mange de poulet ina cin kaji gashi nan ina cin kaji igret je mange du poulet je mange poulet ba za ta yi ba J'ai mangé des poulets ina cin cahier. J'habite à côté de l'hôpital. J'habite à côté. J'habite. zone à côté. a gefen asibiti lobital de lobital lobital shine asibiti jabit ina zaune a kote kote shine gefe kote idan an ce maka kote to ana nufin gefe wannan abun jabit a kote de lobital to idan kaga an sa je an diga wani abu an kawo hash ko l da sauransu da zaran kaga hash kuma tsakanin shi da to hash ɗin ba zai fita da kyau ba jabit a côté de l'hôpital ina zaune a gefen asibiti ina zaune a gefen asibiti jabit a côté de l'hôpital c'est C'est l'adresse du restaurant. C'est l'adresse du restaurant. C'est l'adresse du restaurant. gidan abinci ko restaurant. Adireshin gidan abinci. Wato ko English kamar haka ana restaurant ne. comment kuma français restaurant J'habite à côté de la gare. J'habite à côté de la gare. Ina zaune a jefen gareji. jabit ina zaune ko da yaushe ma cikin a gefen asibiti ma haka ne jabit ina zaune a kote gefe de la gar gar shine gareji kuma yawanci idan kaga abu ya zo ya kare da wannan to abu ne wanda ya shafi dangin sunan shi ya je cikin jerin sunayen abubuwan da sunan su kamar mace kuma wannan din idan kaga bai da komi ba a cika ambatansa ba kamar yanzu nan an ɗan mai wani abu kote ya dawo amma nan gar shi bai dawo ba ina zaune a gefen gareji jabit a kote de la gare c'est le ballon des enfants c'est la ballon des enfants ƙwallon yara ne kaga wannan de ta dawo mai s kaga idan an ce yara ne da yawa ne shi nan ce selo, ballon de zamfan wannan kuma idan kaga an sa l da o abu ne wanda ya shafi namiji abun sunan shi kamar namiji ballon wajen su faransa kamar namiji ne to za ka ɗauki wani 'yan sai ka ɗan ja ka haɗa ta wannan yanzu a haka za a ce amfan idan ka ga ɗan eh, da n sun haɗu za su dawo kaman a amma ba za su fita sosai ba an ne an an to amma idan aka haɗa sai ka ɗauko se lobalon ballon des s idan ta shiga tsakanin wani abu in ita kaɗai ne za ta dawo kaman z za za fang idan ka ce c'est le ballon de enfant kaga kalmar bata fita ba c'est c'est le ballon de enfants kwallon yara ne kwallon yara kwallon yara yara ne yara da yawa C'est la clé de la voiture. C'est la clé de la voiture. Makullin mota ne. C'est la clé. Makulli, makulli, clé. Kaga wannan eh idan ka ganta dawo za ta dawo. Kaga kamar nan an ce c'est la clé ta dawo. de la voiture kaga idan kama a wasance ne za a ce voiture ko to kaga ita kuma bata da ba kun kuma yawanci kaga o da e za su dawo kaman wa za su dawo kaman wa ne o da e idan ka su, kaga nan an ce c'est la clé de voie voiture makullin mota ne kaga muwa kaga nan muwa kenan idan kuma ka yi mai haka muwa amma na wata wata shine muwa idan kaga haka idan mutum ya yi ma haka muwa yana nufin shi idan kuma ka ganta da s muwa ce amma na wata eh, kuma kaga haka za ka iya ka yi haka kuwa kuwa kaga kullum nake maka e ɗin da o idan suka da za su da kamar wa to muna godiya sosai ga subscriber wannan tashar kuna ba mu gudunmawa sosai wajen ba da darasi to idan kai farkon zuwa ne muna roƙonka da ka danna alamar subscribe da ƙararrawa yin hakan ne zai sa duk darasin da aka dora zai iso gare ka insha Allah makaranta TV tana muku ƙwarewar sai wani lokaci kada ka manta da alamar subscribe da like inda hali har da shiyama mun gode sai wani darasi